safiyar talata sha shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 21 ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasat na 220 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim gaudiya shekul islami rahmatullahi alaihi littafin zadul ma'ari mausu a tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da tsari da tafarkin da allah sallallahu ya gudanar da rayuwarsa da addinin addininsa da sauran al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa allah ya saka mashi alkhairi muna ci gaba da bibiyan al'imamu ibn qayyim a inda yake mana karatuttuka akan tafarkin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da kulla wato alkawari na zaman lafiya da kafirai game da yaƙi game da kama wato fursunan yaƙi game da kuma yadda yake mu'amalantar waɗanda suka saba alkawarin da ya Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi kafin mu je ga karatun a madadin wannan makaranta ta muta darul hadith salafiya ta malam albani marigayi Allah ya zafarta mishi muna mika ta'aziyya ga daukacin al'ummar musulmi musamman kuma kungiyar izala ta ƙasa da kuma reshen jihar borno na kungiyar izala sakamakon rasuwar malam dr ali mustapha allah ubangiji ya gafarta masa wanda kafin rasuwarsa a jiya shine sakataren kwamitin malamai ko kuma majalisar malamai ta kungiyar izala a mataki na ƙasa malami ne daga cikin malaman sunna ya yi karantarwa da wa'azi da gwagwarmaya a ƙasar nan da kuma har wajen da kuma ya yi fama da rashin lafiya kafin rasuwarsa Allah ubangiji ya gafarta mushi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama da shi da sauran musulmai da waɗanda suka ragaye mu cikin malamai da iyaye da sauransu Allah ubangiji ya samu mu cika da imani wannan ke za mu tashi a inda wato malam yake cewa falau tafaqat mithlu hadhihi alqadiyya fi shari'atina idan ba manta ba yana tattauna mana akan wasu abin nan mas'aloli ko kuma fiqhu da yake fitarwa daga kissar da ya ba mu labari ta ainihin wato abin da ya faru na abin nan wato ijla'i koran mutanen khaibara daga kasarsu da kuma yadda suka roƙa cewa kar a kore su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙura ya ba su dama su zauna su gaba da yin aiki a gonakinsu da sharaɗin da shi da su ba su dinga raba duk abin da aka samu na mahsulat na abin da aka samu na na kayan noma na girbi don ayi to shi ne ya faɗa mana cewa wannan yana nuni zuwa ga hukunce-hukunce da dama daga gaske akwai hukunci na yin wato a musaraka musaƙa da da da muzara'a da sauransu haizu bayani akan hukuncin yadda manzala sallallahu alaihi ya amfani da firasa da hangen nesa da karina wajen gano wasu kudade da wasu tashi daga cikin waɗannan kafirai suka boye wanda kudaden asalin su na babban kafiri ne cikin su shine Uyay ibnu Affar wanda mahaifin wannan mata ne daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Safiyatu bint Uyay radiyallahu anha wa ala zuljiha shi ne ci gaba da magana kai yana cewa falau ittafaqat mithlu hadhihi al-qadiyya fi shari'atina game da mata guda biyu waɗanda suka je wanka kamar da aka bada labari a zamanin Annabi Sulaiman da mahaifinsa dawu suka je wanka da kowace tana da jinjiri sai kirkici ya dauke guda daya su suka zo suna rigima a kai. a ƙarshe Annabi Sulaiman Allah ya fahimtar da shi yace to a tsaga yaron gida biyu mana sai karama ta ce a bar ma babbar sai amfani da wannan damar ya gane cewa lallai ɗanta ne saboda tausayi irin na uwa ta haƙura da shi maimakon ta bari a kashe shi shi ne malam ya ce da za a samu irin wannan rigimar ta auku a cikin shari'ar لقال أصحاب أحمد wa ومالك رحمهم الله عمل فيها بالقافة da za a samu irin wannan ya auku a cikin shari'ar mu yace zaka ji masu bin mazhabin Ahmad dan Hanbali da Shafi'i da Malik Allah ya gafarta waɗannan manya-manyan malamai za su ce ne ayi aiki da alqafa alqafa daga alqiyafa wanda kamar yadda al ainihin wato Abu Mansur al-Sa'ali yake faɗa a cikin littafin sa mai suna Simarul Qulubi fil Mudhaf wal Mansub littafin ne na nahwu a ciki yake magana yana cewa alqafatu ilmun ilmun ukhtusat bihi al-arab duna sa'ir al wani ilimi ne wanda larabawa suka ke da shi in banda sauran al'ummomi wa huwa isabatul firaq shine yin gamdakatar wajen tsinkayen abubuwa da gane su fi marifatin ashiya wajen sanin abubuwa fil auladi wal aqriba'i ko wal qurabati wa ma'arifatil asari wajen gane wani da wani suna da dangantaka wani da wani ɗane da uba wani da wani ƙani ne da wa da sauransu larabawa a jahiliya suna da irin wannan musamman ko ta ƙabila da suna banu mudlik ibnu murra ibnu abdu mana ibnu kinana wanda sun shahara da wannan ɗabi'a allah ya ba su wata kirasa ta musamman ta bin sawu shine da hausa za ka iya cewa bin sawu idan mutum ya zo ya bi ta wani waje idan gari ya waye da za su iya gane cewa wannan mutumin da ya wuce wane bil'ai suna iya ganewa ko kuma mutum ne iri kaza ta fuskar shekarunsa ko garin da ya fito ko irin irin halittar jikinsa ko wani irin hali ko ɗabi'arsa ko jinsinsa cewa mace ne ko namiji suna iya gane wannan in mun tuna hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim wanda wani daga cikin su waɗannan eh, abun nan mudlajawa ya zo ya ga zai dan harita ko da shi da baban shi eh, da ɗan shi usama suna kwance a cikin wani abun kwanciya kafafunsu ne kawai suka leko ta baya haka guda hudu ya ce jin da aka waɗannan kafafun sashen ki yana tare da sashe ta fuskar haihuwa amma zala ta sama ya ji daɗin wannan abu saboda laraba sun yi imani da wannan abu kuma sun yarda da shi ɗabi'a su ce kuma gaskiya ne ana ganewa da haka idan aka zo aka yi sata a wani waje akan kira su a matsayin expert su zo su bi sawu su gane sawun ɓarawa su zo cikin sawayen mutane da suka faru sai su tantance wannan sawun ba shi ne ba na mutanen garin ba ne wannan sawun bare ne sai abu sawun ta ina ya fito sukan iya bin sawu wuri mai tsayi kilomita da yawa kuma a yanzu kace kamar kilomita hamsin ɗari A daga cikin su wanda har ko da abin da iska ta ɗauke sawu eh, impression din ya ɗauke sukan iya shinshinan warin kamar da kare yake cewa din da aka mutumin nan ya bi nan wajen idan akwai akwai ƙasoshi da suke faruwa a jahiliya in kana bin tarihin abin nan wato akhbar na ayyamul arab sai kaga wani abu kamar tsafi za ka ji suna ba da labari alal misali sai a ce ga wani mai laifi an kama shi an daure shi a fasul kabila da daddare an zo an kwance shi da aka kira mai bin sawu idan ya zo in ya kalli wajen ya kewaya ya kewaya suka ji ya ce wanda ya kwance wannan mutumin budurwa ce wadda ba ta wuce shekara kaza ba misali ya ce budurwa ce tsakanin shekara ashirin da biyar zuwa da bakwai shi kuma sai nuna ya ce kuma ta gabas da shi inan ta kullu da haka daga nan zai fara neman ta kuma sai ya gano waye ya abu suna iya gano wannan suna yin wannan bin sa'annan kuma suna iya gane ɗa da mahaifi ta fuskar kallon halitta da sauransu to sai zama idan ana rikici akan nasaba ana kiransu su ba da shaida kamar yadda kasa ana yin dna a yanzu alal misali malam su suka buga misali da cewa mutum ne ya je da matarsa mai ciki wani gida ba kunta kuma a gidan ma akwai wata mai ciki mata aure ko kuma sadaka sai suka haihu cikin dare ɗaya. sai zama mai karban haihuwan guda ɗaya ce alƙabila midwife guda ɗaya ce sai ta zo sai ta cakuɗa 'ya'yan da kuskure ko da rashin gogewa bata musu label a gane wannan dan wancan ne wannan kamar yadda ake asibiti kaga da haifi yara kowa da label din shi da lambar shi da lambar gadon uwar shi da komai ko a inda aka sa abin da ake amma kuwa nan ai kwanaki ma ba an rawaito wata jarida da ta ba da labari a nan Lagos wata tsohuwar ungozo ma cewa ta yi shekara ashirin ta canza mutane yaya ba haka arbitrary ne kawai dan son zuciya kawai in ta fi kamar wannan dan da ta haifa ba ta dace da shi ba sai ko ta ɗauki na wata ta sawo wani ta ɗauki na wani ta sawo da kanta ta yi kwamfetin kwanaki a rawaito a jaridu ta je coci tana tuba cewa ta san ta yi wa Allah laifi ta ce shekara ashirin kenan tana yin wannan abu ba ta san iyakacin yayin da sun zawo mutane ba so idan aka samu irin wannan wato cuɗewar tsakanin jirajirai ba a san nawaye ba to wani lokaci akan yi rigima musamman idan ya zama jinsin ya bambanta ko kamar mutum da jahiliya ne ko ɗaya baki ne ɗaya farki ko ɗaya namiji ne ɗaya masu ce sai kowa ya kilimin ya ce namijin ne na shi wanda yake ganin beta child a gurin a ganin shi ko mun gani sai kilimin na shi na haka sai an kira masu alkiyafa sun zo su kuma sai su ba da abin nan su ba da rahoto su duba su duba sai su wannan na wancan ne wannan ba na wancan ba to shine malam yake cewa a yanzu da irin haka zai faru malaman cikin waɗannan mazhabobi hanabira, da shafi'iyya da malikawa cewa za su yi ayi amfani da qiyafa umira fi bil qafa wa ja'alu al qafata sababan li tarjihi al mudda'i sai kuma su dauki wannan hukuncin na mai ƙiyafa ɗin a matsayin wani sababi na tarjihi ne kenan da tunda kowa yayi da'awa kuma kowa bai da ta hujja to amma sai a dauki wani sababi wanda zai sa arjahantu zuwa ga kaza لنسب لنسب رجلا لنسب رجلا كان او رجلا كان او امراه sai a dauki hujjar wato maganan mai kiyafan nan ta zama hujja wajen tarji kawa mai kiyafan nan namiji ne ko mace ba za a ce in mace ce sai in san kai biyu ba saboda wajen shaida da sauransu a wani inda da ilimin ya faɗi maganar shi kenan to wannan kaga a zamanin da babu irin wannan technology ne yanzu kenan irin wannan technology na na kimiyyar eh, aikin asibiti a yanzu idan aka samu irin wannan zai taimaka kwarai wajen samun accuracy mai yawa wanda precise accuracy wanda ya wuce kashi casa'in da biyar na ainihin wato abin nan duk ƙasa sai aje je a yi dna test idan a ce misali mutane ne sun taho da a hanya kamar da muka ambata akwai masu ciki sun haihu kuma kamar irin yanzu a IDP camp za su iya su haihu a cikin daren a samu matsala an kawo farmaki wuri ya rikice jirajire ta kuɗe ba a san na suwaye ba don haka zo ana so a tantance na suwaye ne sai a je asibiti sai a auna ko kuma idan kowace ta san wane ne jinjirinta ba a samu claim kan wani jinjirin kwaya ɗaya wanda mata biyu suke cewa dan su ne. to wannan kaga ba matsala ba a samu husuma ba ke babu husuma amma an samu husuma to kamar yadda muka ambata jiya malaman musulunci a wannan zamani sun yadda da amfani da ilimi na kimiyya wajen gane wane ne halitta wane ne dan waye an je asibiti za su ɗauki sampul na jikin mutanen za su yi gwaje-gwajen su kuma wanda aka samu dacewa tsakankanin su za a tabbatar da wannan daga jikin wannan ne wannan kuma daga jikin wannan ne wannan irin halitta kwaya halitta sun idan aka samu da shi kakakanu su suka san da suke awon su a laboratory wallahu a'lam qala ashabuna yace malaman mu ko sai suka ce wa kadhalika law waladat muslimatun wa kafiratun waladayn haka nan da ba a samu musulmai wata mata musulma da wata mata kafira suka haifi jinjiraye guda biyu wadda atil kafiratu waladal musulma. sai wannan kafirar ta ce a ita wannan dan musulma shi ne danta kamar da muka ambata asibiti ne an je mataliki ko lebo su ko wani ne cikin dare guda sai aka samu haihuwa ɗaya musulma ce ɗaya ba musulma ba sai aka zo sai wanda ba musulma ba ta ce ɗan nan da aka ba musulma ita shi ne ɗanta ba ta yadda ba waƙar su ila an ha ahmad an tambayi al'imamu ahmad ibn muhammad rahmatullahi alaihi akan irin wannan ƙabiya fatawaqqafa fiha farko da aka tambaye shi sai ya dan dakata bai ba da amsa ba yace ya dan yi shiru tukuna faqila la sai ka ce mishi alga tawala atara alqafa ne kike gani game da ai amfani da bin sawu faqala ma ahsana a cikin wata nuska ya da ma ahsana hako amma nuska asalin wacce ke tabbatacciya a makhutar malam cewa ma ahsanahu sai zama damirin yana kumawa wato ma a ahsana istimali kenan sai zama ma a ahsana istimal in kuma ka ce ma ahsana hadi da ma ahsana alqafa din kenan ita kanta duka a larabci ne ya daukan wajihi na irabi fa in lam tujad qafatu to idan ba a samu wanda ya san wannan ilimin ba wanda zai iya zuwa ya bayani kamar yanzu misali a ce DNA din nan tsadar iyalin shi ko kuma wani wajen ma babu sai a manya-manyan asibiti wanda suke tashi wani institution ko kuma ma ko da ga asibitin kake yi babu ƙwararre wanda ya san kan abu babu expert da zai iya analysis ɗin waɗannan samples ya za a yi kyau babu wanda ya iya bin sabu babu kowa ya ce wa haka ma bayanan kuma hakimin ko kuma suleiman idan babu wannan ilimin babu wanda ya san yadda za a yi ah, Abin sawu a gane sai wani alƙali ya musu hukunci da irin hukuncin annabi sulaimana mala yake da kana sawaban wannan hukuncin yayi daidai wa kana aula min alqura ya fi dacewa da a ce ai musu qura'a wato a ce abota hanya ta qura'a kamar a rubuta sunan yaron a takarda a dai wannan kuma yarinya a takarda a nan ko dai a san wata hanya ta ce da za a musu qura'a ne koyaye wato ai raffle draw wanda dai eh, lamba shi ta fito daidai a ce to shi ne ya ɗauki yaran. gara a yi amfani da irin hukuncin Suleiman da aka yi ga wannan fa alqur'ata inna ma yusaru ilaiha idza tasawal mudda iyali min kulli waje domin ta qur'a ana tafiya zuwa gare ki ne idan ya zama masu da'awar sun yi daidai da ta kowace fuska sun yi daidai tukuna amma har yanzu babu daidaituwa tun da na farko waccan kafira ce wannan kuma musulma ce da ka babu daidaituwa sai in an samu idan a ce da su musulmai ne misali wanda duk wanda kan ya kai gare ta to ba a tsoron lalacewar addininsa kada ta saka shi a kiristanci to wannan za a iya amfani da ƙura'a idan sun yarda cewa to ko kuna ganin a muku ƙura'a to hatta a nan ma alƙali mai basira zai iya gane wace da gaskiya so da a dai lokacin wanda za ta yi saurin cewa ta da ƙura'a to bai ce mamashi bai ce mamashi mamashi ba ce sauran yana da ƙura'a so da ai ƙura'a kawai ai abin nan ne kan tafi ne a yi maso ma a ne kuma gani za a samu ɗan resistance haka a gunta tana ganin to ƙura'a kuma da ƙura'a ba a ba ta da amma wadda ba ba ba dan ta bane kamar yadda wata sai sauran yara da a kashe shi wadda ba dan ta bane za ta ga eh ba komai kuma me ya faru dai ba ta da wata asara Abin da ake nufi ne zama alƙari yana da tsinkayi yana da wani extra abin nan sense six sense suke cewa alhafa sabita wadda take tsinkayo abu kafin sauran mutane su tsinkaya kana aula min alqur'a fa inna alqur'ata inma yusaru ilayha idha tasawa almudda'iyan min kulli ya wa lam yatarajjah ahaduhuma ala al-akhar idan ma dayan su bi rinjaya akan dayan ba falau tarattaha biyadin aw shahidin wahid da a ce zai zama ya rinjaya akan ɗayan biyadin da wani hannu wato da wani abu da ya ɗaukaka akan ɗayan aw shahidin wahid ko da wani shaida guda ɗaya aw qarinatin zahiratin min lawfin ko ta qarina zahira wadda ta bayyana min laufin kaman allauf shine abin da suke cewa shibhud dilala shibhud dilala ko kuma albayyana ba'ifa kamar yadda malamin da subahul munir yake fara wato wata gujja wacce ke amma ya rauni misali yanzu kamar ga jinjiri din nan idan wata a cikin su ta iya faɗin wani abu da ta haife shi cewa na ga bad mark a daidai wuri kaza ko irin suturar da aka sa mushi kamar kayan da ke jikin shi sai aka samu abin nan eh, eh, eh, abin nan paket ɗin kayan kwalin irin kayan ko ka irin kayan ko mun gani ko kuma irin kamar a ce pampas ɗin da ta samu shi diapas da aka suke jikin yara sai ga tana da kakit mai irin wannan diapas waccan kuma na ta babu irin shi ko kuma idan mace ce ana amfani da irin kwalliyar da aka yi mata a cikin su biyun waɗanne irin ƙabila ne ko irin mata suke irin wannan kwalliya da an haifi yarinya mata suna yi mata kwalliya yi ko ko kuma a sa mata ɗan kunni sai a ganta misali da ɗan kunnin zinariya ɗaya daga cikin mata kuma an san wadatar ta ya kai ta iya siyan zinari ɗaya kuma ga alama wadatar ta bai kai ba kuma gane duk irin wannan yana gwada haka ko kuma a samu dai wani dalili da zai kai alƙali zai baka shi sa alƙali zai ta yin tambaya ya ta tambaya har sai ya kai ga ya tafi ila dalilin au shigo dalilin to haka samu irin wannan karilar to kaga an samu abin da zai karkatar da tunanin shi mai shari'ar zuwa ga bangare ah, guda aulu kuli khasmihi anil yamin ko kuma shi abokin hamayya idan aka ce wato ya rantsuwa sai ce shi ba zai rantsu ba shi ya bawa Allah ba zai rantsu ba nukul ya ja da baya aw muwafaqati shahid al-hali li ko wani yanayi ya nuna gaskiyar ɗaya daga cikin su wani abu ya nuna gaskiyar ɗaya daga cikin su ka da'awa kullu wahid min az-zawjayn ma yasluhu lahu min qumash al-bayt wal aniya yace kamar idan aka samu mata da miji da suka zo rabuwa sai suka yi rikici akan wani abu daga cikin kayan gida furniture to wannan yana daga cikin karina da ake cewa wata take karina ta tsakiya nan da muka fara da kun san mun jiya mun ce akwai karina wata take abin nan qat'iyya akwai banniya akwai mutawahhama to qat'iyya abin nan wannan karina banniya ce irin wannan da ya kusanta saboda dole sai an kalli al'ada da yanayin zamantakewa shine idan mata da miji suka ba su fara rayuwa a matsayin couple matsayin mata da miji wake sai musu kayan za su su gado da katifa da kayan kitchen da kayan abinci da sauransu wake siya ya danganta garin al'adun mutane akwai al'adar da miji ne ke siya akwai al'adar da mace ke siya akwai al'adar da ake tarayya wajen sai kamar galibi misali yanzu nan ƙasa hausa galibi idan hausawa ne suke aure za su galibi iyayen mace ke siya watakila yarbawa ko inyamurai za ka ga ba sa kawo 'ya'yansu da wannan kayan to watakila kuma ka ɗauki kama wanda za a iya ce ma 'yan boko ko wayayi kawai sukan yi tarayya ne wannan duk wanda ya gona bai yi to aka zo rabuwa idan Allah ya kaddara rabuwa kowa zai kwashe kayan shi ko ba haka ba to sai aka zo aka yi rikici akan wani particular fanita to waye ba a ba kuma aka ji kuma alƙali ba rafi <laughs> yaron malamai ma'ana sai ya ce wannan gas kan ne su shi shi a wallahi ba naka bane ko kuma ta ce kuɗe eh, ko da ka ce shi ai ka ce ka bani kuma ba a kyauta a koma to haka duk alƙali ya zai <laughs> ko ku jiru ko mun gane shi za an kana alƙali ka sa kanka cikin alƙalanci ka kanka cikin rikici ba ɗan tsakani ba ba ko da irin na anguwa nan ne a ce kai ne da ci da anguwa da za a yi kawo maka tsara kana sun huntawa ba karamin rikici ka sa kanka ba mun tuna magana imam malik da yake cewa sorry abin nan dawudu zalin da yake cewa in aka kawo mai shari'a wani wani fatawa sai ya fara tunanin shi ya zai ya fita tukuna kafin kai da zai baka mafita sai ya fara tunanin mafitan shi a wurin Allah kafin taka mafita so idan aka samu irin wannan za a yi amfani da karina da za ta nuna wane ne ya mallaki wannan umashi ne kamar abin rufa ko kayan kicin ko kayan abinci ko makamantansu waye ya mallaka tsakankaninsu za a yi amfani da karina iri daban-daban na iya kallon wannan matar shin tana da arziki na iya siyan wannan abu iyayen ta tana da arzikin da za su iya siya wannan abun a wani irin gari ake so shi idan na irin su ne misali a ce idan yan barna ce misali to duk wani abu da yake matsayin turare za a iya cewa na ta so da an san yan barar da turare ko mun gani za ce a ah, kai kai mutumin zariya wa ya haɗa da turare ko kuma ɗauka idan kishiyoyi ne suke wannan rikicin yan barno da yan zariya suna rikici akan bokitin turare matan mutum daya kaga akwai tsari na cewa an san yan barno suke da turare amma na ce wata ke vanniya don tayi ita ma yan zariyan ta koya a gun yan barna ta haika su mata za ka karinan ba ta isa ba ko mun gani su ya ce kamar idan aka samu irin wannan tsakankanin ma'aurata guda biyu suna yin rigima a kan wani abin gida ko abin aiki wa da'awa kulli wahidin minan sani aini al'alati eh, sana'atun ko a samu wasu makera guda biyu wasu tuci ne guda biyu ko masu kira ko wanda suke sana'a kusa da wuri eh, yan gareji sai suke rigima akan wasu kayan aiki kuma an san kowa na amfani da irin wannan spanin ko irin wannan tools din kowa a cikin suna amfani da shi ya za a bambance za ka za a duba wasu ƙara'in daban wada'awa hasirin ra'asi da imama imamatan min yadi man da yadi imama ko aka ga wani mutum da kanshi babu babu babu rawani sai kuma yadda awar rawanin da ke hannun wancan da yake rugawa da gudunawa ne. ba wanda ya ga amma san da wancan ya cire mushi rawani wa huwa yashtaddu adwa shi kuma wancan ya rike rawanin yana ta rugawa da gudu kaga ya kama da barawo wanda yake kwashe kayan mutane wa ala ra'atihi ukhra akan shi ga wani rawani kuma yana rike da wani yana gudu wani za'ir balika a ire irin waɗannan suna nan da yawa malamai musamman hanafiya masu fiqhul istirad suna buga irin wannan misalan da yawa da yawa wa qaddima zalika kulluhu ala alqur'a duka irin waɗannan yanayin za a gabatar da wata ƙarina ko allau shine shibhud dalil za a gabatar da su kafin a kai ga a ce a yi ƙura wa min rajimi abi abdurrahmanin nasai ala qissati sulaimana alimamu abu abdurrahmanin nasai rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi a sunan al-kubra da kuma ma a cikin mujtaba da ya ruwaito wannan kisa ta annabi sulaiman sai ya mata babi kamar da malam ya ce a nan babul hukumi yuhimu khilaf al-haq liyasta'lima bihi al ko babul hakam to wannan babun da ya kulla ya rubuta anan a kashin gaskiya kamar yadda malamai suka lura eh, alama ce akan ya rubuta babun ne daga kwakwalwar ba ruba dubawa yayi ba kan manta da asalin tarihi da kafin cewa da kayan rubuta shi wannan abin da ya kulla na babi ba haka ruwa cikin littafin sunan da sajiwa duk da ma'anar ta kenan kamar ya ruwaito shi da ma'ana abin da ke ciki shine babu at-tawsi'atu lil hakim fi an yaqula shay'a allazi la yaf'alu if'al liyastabira bihi al-haqq babun da ke bayani akan an sauƙaƙawa alƙali at-tawsi'atu lil hakim an ba alƙali dama an yaqula shay'a ya ce wani abu allazi la yaf'alu wanda ba aikatawa zai ba ya ce if'al a aikata don ya gane gaskiya kaga cewa da yi a tsaga yaron gida biyu ba da gaske ba cewa da iya sai a je a kira mishi bishiya ba da gaske ba shi ba to haka alƙali zai iya cewa ka je kai alula ka zo ka kalli gabas kai na fula raka a biyu sannan a ɗora ma alƙur'ani ya ce ka duk wannan ba yana nufin sai kai wannan abu a yana nufin kafin ka yi wannan abu hankalinka da wankinka ka tausaya wa kanka ka faɗi gaskiya a kasama al shafi yake cewa idan za a yi kasama irin ta za mu zo mu duk bayani a kanta idan an an san mutum matacce ba a san waye kashe shi ba ko suka yi iddiyayin ai suwa na ake zargi shine ake yin kasama ko rantsuwa din al-imamu eh, shafi yake cewa idan mutum yana kusa da garin makka ne a tafi da shi makka a da shi bakin ka'aba makamin ibrahim a ce ya rantsa a wajen inda yana da imani ba zai rantsa kan kare a nan wajen ba kuma gani zai faɗi gaskiya to irin wannan ana ana amfani da shi haka kaga ko a nan yanzu sai kaga an ajiye wani qur'ani wani irin rubutun halittar nan wanda a tunanin mutane ana ganin is more quranic than wanda yake bugawa inji kamar ya fi nagarta ko da wata gafaka da wani da kuma alƙali sai ce to kaje kai alola to inda kana da ragowar imani kafin ka je ka Allah da zaka yi ta tunani kai ta tunani kana zuwa kuma idan aka kuma ka je, ayi dau salati gaba da ake la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alƙali kuma ya ƙara maka wa'azi hadarin rantsuwa din to duk irin wannan ana iya yin shi alƙali ya ce ayi alhalin ba da gaske ke ba ko ya ce a tafi da kai a je a kulle to alƙali na da damar duka irin waɗannan dabaru ɗin dan ya gane gaskiya shine kuma je muka buga misali da irin yadda alƙalin musulunci suke wan nabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqussa alaina hadhihi alqissata linattakhidaha samara annabi alaihi salatu wassalam wannan labarin da bamu na Sulaiman ba ya bamu shi bane ko dan a dauke shi a matsayin labari na fira na zaman fira asamar shine zaman fira da ake a daddare zaman majalisa ba wai labari ne kawai na zaman majalisa ba da alkur'ani da sunna suna cike da labarai da kisoshin mutanen da tun daga annabawa da al'ummomi da ɗaiɗaiwan mutane da zamunna da garuruwa da al'adu da civilization ga suna cikin alkur'ani da yawa ba wai kawai labarai ba ne ba wai kawai labari ne haka ga magarba yana da manufa yana da abin nan da ke cikin shi darussa da haka za ka ga sai ga labarin ana yanko iya darussan ne kawai ba wai da irin ake labari irin na shafa labari shi ko nobel wanda za a ɗauko labari tun daga farko har sai an dire ƙarshe ba ba ba hatta kissa annabi yusuf wata fi kowace kissa zuwa a matsayin a sequence a siyaki na ne kama da labari labari ga magani ba dukan ta sai da aka daddace wasu sin da yawa aka faɗi asalin inda darussan kuma za ka ga kowace duka mun kisa annabi Yusuf a dinnan akwai malami mutumin kasar Egypt na mutu sunan shi sunan shi ya bace mana da kan shi yake bada labari yake cewa ya shekara talatin yana tadabburin kisan annabi Yusuf kuma me ya shi kawai fadin Allah na hannun kusu alaika ahsanal qasas shi da aka ce ahsanal qasas sai ki so duba wai me yasa Allah ya ba wannan kisar wannan siffa ta abin nan ta comparative cewa ita ce kissa mafi kyau fiye da sauran wasu kissoshin da ba ita ba kenan cikin shekara talatin yayi day in day out yana karanta kissotin yusufa ya gane me a cikin ta ce kuma kullum ya karanta ta ya ga wata fa'ida da bai gani ba ba da ka ya rubuta littafin mujallaji biyu wanda kawai sunan shi kenan kissatu yusuf min alquran kissan annabi Yusuf yana yi yana fitar da fikihun da ke cikinta da bayanai da tarihi sai ka shama baki ka karanta to haka duka kisoshin alqur'ani suke da irin wannan fa'idoji fa'idoji game da addini game da rayuwa game da tattali zamantakewa tarbiyya al'adu yadda ake gudanar da kasashe tsarin mulki komai da kake tsammani to haka kuma wanda suka zo a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya ba da labarin al'ummar da suka shude da wanda za su zo da waɗanda Allah ya ma azaba da waɗanda Allah ya ma ni'ima da waɗanda Allah ya buga misalai da su to haka wannan ma irin na Annabi Sulaimana da manzo Allah sallallahu da labari ba wai kissa ce kawai ba a a cikin ta akwai fiqhun da za a cire akwai ababen daukan izina akwai ababen lura da makamantansu balli na akabira biha fil ahkam don mu ɗau izina game da wannan kissa wajen kafa hukunce-hukunce bal hukum bil qasama wa taqdim ayman mudda'il qatl huwa min huwa min hadha istinadan ila alqara'in adh-dhahira yace sannan kuma yin hukunci da kasama kasama shine a raba rantsuwa kamar yadda aka sani a hanji idan aka tsinci gawa wani an tarar da shi maqtulan bai yi magana ba kafin ya mutu babu wani alama da za a gane amma sai yan uwan shi suna tuhumar wani particular individual ko wani group of abin nan mutane ana tuhumar cewa su ake gani za su suka kashe shi to idan suka kai wa alƙali wannan bayani alƙali zai kira waɗannan mutanen ya ba su rantsuwa su rantse da Allah ba su da hannu a kan jinin shine kasama idan sun rantse hayin waɗannan ba su haƙura ba su kuma su ma sai su rantse da Allah cewa su kuma hayin suna tuhumar su to daga nan sai ba za a yi kisasi tun tunda babu bayyana don take abin nan a fili wa taqdima aymanul mudda'i al da gabatar da rantsuwar wanda ya da'awar an yi kisa kuwa min hadha istinadan ila al-qara'in al-zahira yana daga cikin wato dogaro da ƙarina ta zahiri bal wa min hadha da kuma cikin wannan rajmul mula'ina mula'ina idan ta'ana zawj ko al mula'ana wanda ake mata li'ani wanda mijinta yi mata tofin alasti kamar da ƙur'ani ya bada labari wa nakalat anil inti'am ita kuma ta jada baya take kamar da qur'ani karara yake cewa fa shafi'i wa malik rahimahumullah yaqtulaniha bi mujarrad inti'al zawj da imamu shafi'i da malik Allah ya musu rahma a mazhabinsu da zarar miji yayi wannan rantsuwa ta biyar ya rantsi da Allah rantsuwa ta biyar yace in ƙarya yake Allah ubangiji ya mushi kaza kaza wal khamsatu anna la'natullahi alayhi in kana min al-kadhibi to idan yayi wannan rantsuwar da Qur'ani yace wa yadraqu an hal azaba abinda kawai zai mata katanga da azaba da da abin nan wato da rajmu أن تشهد أربع شهادات بالله al لمن الكاذبين والخامسة أن غلب الله عليها إن كان من الصادقين إن دي تنا سن تسئير daga دقا حد to sai dai ita ma ta rantsi su hudu cewa ƙarya yake mata a rantsuwa ta biyar ta cika da cewa in ba ƙarya yake mata ba yana da gaskiya Allah ya fushi da ita to in ta wannan kenan ta tsira daga wannan azaba ta duniya sai kuma an je lahira Allah zai shi hukunci to da haka abu al-Imam Shafi'i da Malik da zaran ya gama rantsuwarsa in aka ce mata rantsi ce ni ba zan rantsi ba na bar shi da Allah to za a yi mata hukunci amma kuma wasu malamai ba za su yi hukunci da wannan ba saboda su a gunsu kamar da muka ji jiya Shi ne, akwai waɗanda ba sa yin hukunci na haddi ta hanyar aiki da ƙara'in akwai waɗanda su kuma suke yi kamar tun daga cikin sabai akwai al'ima akwai uh, Alkhalifa, umar ibn al-khattab yana hukunci da ƙarina wajen yin haddi akwai kuma waɗanda suka bi mazhabinsa akwai su ne kamar malik kenan anan da shafi akwai kuma waɗanda suke ganin mazhabinsa shine in dai za a yi haddi sai an samu ikirari ko kuma shiru cikakku ku tunda anan ba a samu ikrari ba wata ce nayi ba wata ce ban yi wata ce ba zan rantsa ba shi kuma ba shaida bane shi da ani da suka ce ba za a yi mata haddi amma shafi da malik suka ce sai dai a yi mata haddi nan take wa nuquluha istinadan ila al az zahir saboda idan ta ja da baya za su dogaro da al az zahir shine wato wannan abu mai kama da shida kama da shaida kama da hujja allazi hasala bil ti'ani sada da shi li'ani wa nukuliha ita kuma take in ka duba littafin al mudawwana ta ibn qasim ya kawo wannan fatawa haka yadda ka ta daga mali haka imam shafi da kan shi ya ambaci wannan magana a cikin al'um yace idan mace mijinta ya mata li'ani ita kuma ta ki to sai a mata haƙƙi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر نرجع تكون أبدا الله شرعا كمنع نكر من شيدا كافرين أهل الكتاب سبعد الشيدا أكم مسلمي سوزو سبعد الشيدا كما أكرقا في الوصية في السفر كما دو وصية أهل التفيع wa anna awliya al-mayyit nukan kazo da waliyai ko to awliya shine abin da yake a cikin asalin usul wa anna awliya al-mayyit idan tala'u ko idan tsala'a idan yazo da bin kenan ala khiyanatin min al-wasiyyin jaza lahu an yahlif ko an yahlifa wa yastahiqa ma halafa alayhi idan ko mazowa jinin wannan mamacin suka ga su ba su yadda da shaidan waɗannan kafirai ahlu kitabi ba suna tsammanin akwai ha'inci to su ma sai su rantsuwa sai su cancanci wato abin da suka rantse a kai wannan matsala ce suke sananniya a tarihin musulunci abin da ya faru kamar da limamin muslim ya ruwaito shi akwai sahabi adiyu dan hatim shi da wani abokinsa lokacin suna kiristoci suna zuwa kasuwanci su shiga maka su fita su shiga maka su fita akwai wani bararren bawa shine budai ibnu abi maryam wanda Maulani ga al'as al'as ibnu wa'il sahani baban su amurkan as wanda babban attajiri wannan bararren bawa yana zuwa kasuwanci sai tafi da wasu kaya masu daraja an ce azurfa ne ya bi su aliyu dan hajji suka tafi kasuwanci da aka je a ƙasar sham sai rashin lafiya ya kama shi sai ya mutu to da zai mutu sai ya danka musu dukiyar da ya tawo ita ce idan kun je ku bai wa iyalaina sai danka musu su kuma lokacin ba su musulunta ba aliyu dan hajji lokacin bai musulunta ba da kan shi yake ba da Ya yace da na zo sai muka je muka sai da wannan dukiya sai muka soke kudin aljihu sai muka kawo sauran kayan muka ba iyalan shi muka ce ga abin da ya mutu ya bari aka ce ina dukiya ka suka ce a su san da ita ba suka yi murfi ana nan wanda ya ce wannan dukiyar sai ya ta maka Ki ta bayyana a maka. to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya sa su rantsi da Allah ba su san da wannan abun ba suka rantsi su kuma ɗan uwan shi suka ce su kuma su rantsi da Allah ƙarya ne wannan rantsuwa shine Allah ya sakar da ayoyi guda uku kenan a cikin suratul ma'ida faɗin Allah ya zina ladina amanu shahadatu bainakum idza habara ahadukum al-maut ya al-wasiyyati da wa adalin mu. ya ku da kuka imani idan mutuwa ta sake ma ɗaya daga cikin a halin tafiya akwai kuma isnani mutum biyu minkum daga cikin ku musulmai Au akharain ko aw akharani min ghairikum ko kuma wasu biyu daga waɗanda ba ku ba a samu isnani wa adalin mu'minai kenan ko kuma wa akhara min kun in antum darabtum fil ard ko wasu ku wanda suke ba musulmai ba idan kun yi tafiya fa asabatkum musibatul maut fitina bala'in mutuwa ya riske imam al-qurtubi yake cewa Allah ya kira mutuwa musiba amma malaman mu suna cewa akwai abin da yake zama musiba yake shine manta ita mutuwa da rashin yi mata shiri da rashin yi mata tanadi to wannan ya fi mutuwa musuwa Allah ka tsare Ya ce idan musibar mutuwa ta samu tsaye daga cikin ya ba da wasiki Allah yace kuma. haka ne mu za a zo a ɗaure su wannan shi ne asali game da arakin na abin nan sosket, wanda ake zargin shi in ba da salati in ba da salati bayan sallah ya tabbata cewa bayan sallar la'asar saboda a addinansu su ma suna girmama wannan lokacin shine irin ƙaryar da ake amfani na yanayi ko lokaci ko wuri wanda zai sa mutum yana ganin ƙudisiya yana ganin sakrasi yana ganin daraja, wannan abin ba zai barna a daidai lokacin ba kama a ce bayan la'asar ɗin ko kuma a filin a cikin abin nan makamu ibrahim ko safa da marwa wurin da suke ganin daraja ko a baitul maqdis ko in a zai da ce a shiga cikin masallaci ko a cikin mutum ya je a lola ko a tara shi a gaban jama'a duk wato dai yanayi wanda zai hana mutum ya karya to idan aka zo haka shine ce suna da wani mutum kala kala kala ta bi sunan kuma min ba da salatu bi usman billahi idan da la nashri bi nan kalila walau kana lakum sai su ma tarantsi su ce su abinda aka ba su shine wannan sun kawo ku kuma idan ba ku yarda ba يكون الإثم ولا نكتم شهادة إلا إذا ولا نكتم شهادة إلا إذا لمن الحاكم فإن أثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم أو لا يدعو أخي ما كان أكن شراء وذنبه ديوا بتفسير من شبا آه، فإن إثمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا من شهادتهم وما عدلها إنا إذا لمن الظالم ذلك آية أخرى أدناه an yi atu bishar sai alawar jata waɗannan ayoyi guda uku ɗari da shida da ɗari da bakwai da ɗari da takwas a cikin sosin ma'ida su ne Allah ya saukar a kan wannan hukuncin cewa ga yadda za a yi su zo a tsaye da su har zuwa bayan sanar la'asar sannan a ba su rantsuwa su rantsi idan sun rantsi idan kun ga rantsuwarsu ta gamsar da ku ku haƙura in ba ta gamsar da ku ba ku kuma sai a samu wasu a cikin waliyan jinin wannan mutumin magadan shi sai su miƙe su kuma su ce sun rantsu da Allah da shahadatuna wannan rantsuwar da muke akan cewa ƙarya suke a haƙƙu min shahadati ta fi tasu da suka yi akan cewa gaskiya suke idan suka yi haka sai alƙali ya karɓi rantsuwar musulman ya yi fasali da wancan ta kafa sai a ba su abin da suke claim shi kenan idan kuma ku bayan sun rantse kuka ga kun gamsu shi kenan sai a bata a haka shine a cikin wata riwaya ta limamu tarmidi da yake tana da rauni a cikin isnadi shi kan shi tirmidhi ya raunata ta yake cewa daga baya adiyu dan hatim da kanshi yana cewa wannan ayar ni ta ci ni da wani kuma bayan na musulunta na gane na yi kuskure sai na na ɗauko wani abu wanda yake kimar abin da na ɗauka wanda lokacin dirhami dubu biyar ne aka ce ya ci ne musu sun sai da abin dirhami dubu goma suka raba dirhami dubu biyar biyar kama ce miliyan biyar biyar misali ko miliyan hamsin hamsin kuɗi ne mai yawa sai sai ya ce sai na ɗauki wata dukiya sai na je na ba ɗan uwan wannan mutum ya mamaci na ce ga dukiyar ku da na sace muku sanda nake kafin yanzu na musulunta eh, imani ya shiga zuciya ta duk da yake wannan riwaya tana da matsala da tsari amma dai asalin wancan tana cikin sai musulmi sai ya ce idan aka samu irin wannan yanayi, ah, musulunci ya halasta asalin matsala a nan shi musulunci ya halasta shaidar kirista ko mun gane kan musulmai da ka zaka yi karawa ce to kenan idan aka bi za a yi DNA test ko wani abu makamancin wannan ko kuma eh, abin nan lauya zai ba da shaida ko wani expert akan wani abu to babu ya halarta alƙali musulmi akan shari'a ta mu ta shafi musulmai ya halarta ya karɓi shaidar wanda ba musulmi ba sanannen wanda ya san abin da yake akan harkar kuma amintacce ma'ana kamar likita ne zai ba da shaida kan yin wancan kes na shakuɗewar 'ya'ya. amma shi ba musulmi ne. amma an yarda ƙwarewarsa yana da lasisi na yin wannan aikin kuma ya san abin da yake kuma ba taɓa kama shi da wani ha'inci ba a zahiri to za a iya karɓar shaida sa a matsayin shaida karɓaɓɓiya sai dai idan su musulman suka ce a su suna ganin a cikin shaidar sa akwai matsala to shine fadin Allah kenan fa in utira ala annahu mustahaqqa isma. idan aka lalubo cewa sun cancanci sile wato suna da wani gilli ko wata matsala ba za su faɗi gaskiya ba to a lokacin ba za a shirya su amma mujarrad da kasance wasu kirista kawai bai hana a karɓi shaidar su ba idan babu kuma da ba da shaida ina fata mun gano musulunci ya da wannan a matsayin shi ma wata shaida ce ko kuma wata ƙarina ce Wanda ba ta kai shaida tabbatacciya ba an rasa asalin shaida tabbatacciya abin da ya faru a wancan lokaci shine a farkon musulunci ne babu musulmai sai a madina madina ce kawai garin musulmai a lokacin da haka idan mutum zai je kasuwanci mutumin garin madina ne ko musulmi ne dole suna tafiya ne a aye ba a tafiya ɗaiɗaiwa sai an haɗa za a yi ta gayya a haɗa ayari aƙalla raƙumi ɗari ko sama da ɗari sannan a samu masu gadi kamar ka ce escort kenan za ka samu wasu 'yan daba ko wasu 'yan tauri dama an san su za a yi jinga da su cewa za ku raka wannan ayarin zuwa gari kaza su za su hana a yi musu fashi ko a yi musu sata to za ka dole kai ma a ka na musulmi cikin wannan tawagar ta kafare za ka shiga ta kasuwanci da kai kamar yadda ko yanzu ne za ka je za ka je kamar nan da Lagos za ka hau mota ko jirgi ko jirgin kasa za ka ce dole sai ka shiga da musulmai zalla ba zai yi wata kila ma za ka kwata mota ba ka kaɗai da musulmi ma ce wani ma ko sallah ba za ka yi ya ka iya to direban baya sallah eh, abin da ɗan kamashin shi ma baya sallah fasinjojin ma wani guda talatin duka ba musulmai ba ko uku ko takwas ku ne musulmai kamar da eh, zaman ya yi kama da juna zama ne na doya da manta kowa a ina fata mun gane wannan Allah shi kyauta to wanda da yake a takaice eh, a kabiya game da wannan kissa da ta faru da malamin buga misali a kanta ya ce wa haza laufin fil amwali kaga wannan a laufi wato karina ce ko hujja ce game da dukiya na su sa'adi ibn hatim radiyallahu anhu wa haza nadhirul lawf fil dima yayi kama da wanda zai zama hujja ko makama a cikin harka ta jini wa aula bil jawazi kuma yafi in har za a halatta bayar da shaida ta kirista game da dukiya to ya fi cancanta a halasta bayar da shaida ta kirista game da mene game da ainihin rai game da rai kamar da misali in aka zo a irin nan kasashen ba a yi irin wannan shari'o'in jama'a wanda suka shafi rayuwa da sauransu saboda ba a san darajar dan adam ba a Najeriya amma inda aka san darajar dan adam hatta mutuwa idan mutum ya yi kuma wani mutuwa a accident ko a gobara ko a hatsarin mota motor traffic eh, accident kuma kamantan shi kai hata mutuwa mata ɗabi'a dole sai an samu certification daga corona da suke cewa wato kama a ce wakilin gawa na ƙasa wanda ya tabbatar da cewa eh, wannan mutumin ba kashe shi aka yi ko kuma ko da kashe shi aka yi ga yadda aka yi kisan ya faru sannan za a sannan fa za a yi jana'iza ma mutum ba mamunan ina ruwan mummuna ko za su to ai kwana ne ya kare lokaci ya yi shi kenan kawai za a je a rufe mutum to amma su da ke kaga kasashen turawa da irin kasashen da suka damu da duniya kuma mu damu da duniya ba kuma lahiran ma ba wanda ba maka ne ita ba ga dai munan ne kawai to su tunda sun damu da duniya su ba a zuwa kai a ce haka nan kawai a je a rufe mutum ba tare da an yi an yi abin nan ba ba tare da an tantance ba to wajen tantance wannan wanda zai ba da shaida kan tantancewa mutane ne wanda suke ƙwararru kan harkar kimiyyar eh, ɗan adam da lafiyarsa da ko kimiyyar gawa da kuma masana a kan tsaro da masana a kan eh, abin nan tafiye-tafiye kamar masana harkar transport da sauransu sun duba me ya faru wannan mutumin ya rasu to a irin wannan wurin wanda za su ba da shaidan ina ba musulmai ba ne duk da haka za a karɓi shaidan su domin su suka san kan abu tabbatar da cewa eh ga abin da ya faru kuma ga abin da ya haifar da rasuwa kuma kamar shi haka to shine yake cewa in ya zamza a karɓi shaidar a game da dukiya kamar yadda manzo Allah su zama Qur'ani ya sauka cewa a karɓi shaidar su game da dukiya to ya fi sauki a karɓi shaidar su ya fi dacewa a min a karɓi shaidar su game da rai domin rai ya fi muhimmanci a a fiye da dukiya وأولى بالجواز وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك إذا متى هكا ليس هذا أن شبه لكنك وجدنك أما كساتا كورن فكا kasuwa. sai ka ga wani sashe na wannan dukiyar da aka sata abun wani mahaƙi wanda aka san shi tsayi da gaskiya an san shi ɓarawo ne ko ɓarawon zaune ne ko eh, mara kirki ne ma'ana an zo an sashi kwamfuta da handset da huluna da takalma kawai ran nan sai ka ga takalminka kawai a kafa wani shekani wanda ka san an sace ka ga sashe ne zuciyar. ko ka ga hular ka gane ta ko ka ga handset ka gane ta a gun wani wanda yake mutumin banza bayan sacewa aka yi to wannan zai zama malam yake walam ya tabayyan Allah hushtarahu da bai baka iya tantance shin ya yayi ba jaza lahu an ya halifa anna baqiyata malihi inda ya halatta a gare ka kai rantsuwa cewa ka rantsi da Allah sauran ma suna wajen shi ya fito da su daga ko in sanda suna amfani da yin wannan idan ka a yanzu a zamanance shi ta yake da matuƙar haɗari kaje kana siyan waya hannu waya ta kan hannu baka san waye ya fanda ita ba gara in ta abokin ka ne ko ta karin ko ta mata ka kuka canji da sauki amma kai ka je ka je kasuwar ka ga waya kafin hanta Ta yana da matuƙar hadari a wannan zamani saboda ana tracking na wayoyin to sai ta yi wata waya fashi aka yi aka kwace su da waya da mota da komai aka yi kisan kai sai ɓarayin da wayoyin ma masu ma'an kaso a yi nan su kuma suna da rijista da yan sanda ko an kama su cikin zaki suna yan sanda sun riga sun ba su abin nan wato tarhi sun ba su lafiya na kasuwancinsu Za a kama kai ne za ka kwana ciki sai ka zo kana cikin buga waya kawai a zo a damce ka a ce ai kai dan fashi an sha mutane haka da an kama ka za a kama ka da asalin babban laifin dan zai fi kawo kuɗi a wajen biyu ka kashi ka magana da gaskiyan waya ta dubu takwas za ka kwana wanda ma zai yi belin ka sai a nema rafa saboda yanzu ka zama wato babban kiriminal za ka sanar da za a wuce da mutum sai ya yi ofis ko a je a danka ka hannun prosecutor the next thing kawai sai ka ta alƙali ya auna ka ruma kafin ka fito sai ka yi kwakwata kai wasa wallahi da ka da komai su da yana da matuƙa haɗin. ka dinga sayan irin waɗannan abubuwa haka ba tare da ka tantance waye da su ba wanda ka san shi ya san ka haka hatta ababen hawa safan hal mota ce ko babur ne ko wani ne in za ka siya ka siya gun wanda ka sani ko a wurin kamfani wanda suke rijistar ne an san sana'a suke amma kawai kaga an sama mota fosil a akan hanya kawai kai kana san arha ka tsaya ka siya saboda ganganci za ka iya sai ka fituna almuhim idan aka samu wani sashe na wani kaya da aka sata a wani waje a gun wani to yanzu ya zama mutahab ko da ko siyayi to sai nuna wanda ya siya a kushi da haka mai kayan yana da yancin ya rantsa cewa kayan shi na wurin wani saboda ya ga wani bangare na kaya. ya ce zazalahu an yi halifa anna baqiyata malihi inda huwa annahu sarifa. Ya ce, kuma shi ne barawon za da filin lautar zahir ya dogara da wannan wato dalili da ya gani na zahiri wal qara'il allati takshifu amra wa tudihu da kuma sauran wasu ƙara'in za su fito da abu ne cewa dama kai mutum banza ne na san ka zaka iya zaka aika wa huwa nadhiru halfil awliya'il maqtuli fil qasama yayi kama da rantsuwar da mazowa jinin wani abin da wani wanda aka shiga zai a wajen kasama anna fulanin kasalam cewa ne ya kashe shi Ya yi daidai wale da bal amrul amwali asharu akhaf na dukiya ma ya fi sauki din walidalika sabata bi shahidin wayamin dan haka ake tabbatar da na dukiya da shaida daya da rantsuwa wa shahidin wa mar'atin ko da shaida daya da da mata shaidu guda biyu wa da'awa nukulin wa da'awa wa nukulin da kuma idan wani ya da'awa abu na wani ya rantsuwa ɗayan shi kuma ya kasa rantsuwa bi khilafin jima sabanin jinin naki ba a tabbatar da su da haka wajen shida ta dukiya za a iya san shaida da mutum ɗaya shi yin shaida yana da shaida shi kuma mai claim ɗin ya rantsuwa sai a haɗa a ba shi a ce to shaida shi ta tabbata ko kuma a kawo farajulun wamra a tani man tabbata da shahada an ta dilla ilahu ma usulka ilahu al-ukhra ana yanzu shaida mutum ɗaya namiji sai a ɗauko mace da mace a haɗa sun su ba da su ma matsayin shaida kwaya ɗaya sai a haɗa a karba ma kaga a gurin jini ba za a karɓi wannan ba ba za a karɓi shaidar jini haka a yi kisar haka za a iya karɓar shaidar mutumin da yadda awar abu kaza na shi kuma ya rantsu shi kuma wanda abin ke hannun shi ya kasa yin rantsuwa ya ja da baya to wannan ma tana da ƙarfi yace sabanin jini su ba a yi haka fa idza jaza hafi bil lawt fa ithbatu al-amwal bihi bi tariq al-awla wal ahra in ya zama za a iya tabbatar da shi ta ainihin wato abin nan da hujja wata ke mai rauni to tabbatar da shi ga dukiya eh, ya fi kuma ya fi dacewa ya fi sauki والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا القرآن والسنة suna nuni zuwa قدك وأنا أبوه لأيه أمفاني Amfani da da amfani da hujja wadda take take nuni take ishara zuwa ga abu walaysa ma'a man idda'a naskha ma dalla alayhi alqur'anu min hujjatin min iznin dalika hujjatun asla yace wanda suke da'awar wannan abin cewa an suke shi ba su da hujja kwata kwata yana magana da hanafiya hanafiya suka ce wannan da aka ce abin nan au akharani min ghayru ko kuma wasun da aka ce a karbi shedan wasun suka ce wannan an share shi a share shi ta faɗin Allah mimman tarzauna min ash-shuhada wanda ke cikin aya ta daini ko suka ce wannan mimman tarzauna abu na farko da ke bada yadda shine imani za ka ba a karɓar shi da duk wanda ba mu ne ba haka hanafiya suka ce shi ne yake musu raddi a cewa ba haka ba ne don kawai mujarradin can an ce limantar dauna mina shahada nan kuma an ce au akharani ko kuma wasu ba bai nufin wannan ya soke wancan domin wannan da ake magana a nan na su a abin nan a kiristoci an ce ne idan an yi tafiya an yi tafiya kuma an samu matsala wani ya zo gargaran mutuwa kuma babu musulmai a wurin da za su bai shaida za su kawo wasiyar shaida amma in ana zaune lafiya ne kawai a gida cikin zama ba tafiya ba to ba za a ce ga musulmai ba su ya kamata su shida a tsallaka su a ɗauko waɗanda ba musulmai ba ibn qayyim ya faɗi wannan magana a nan wajen yace fa inna hadha al-hukma fi suratul ma'ida domin wannan hukuncin na bayani akan wannan magana akan tawassuya din nan ya so yana cikin suratul ma'ida suratul ma'ida kuma tana daga cikin ce wa hiya min akhir ma nazala min alquran tana daga cikin surori na karshe karshen sauka a cikin al alqurani shi sa ibnu abbas da shi da ikrima da tawus suke cewa laisa fiha mansukhan a cikin suratul ma'ida babu hukuncin da aka soke haka suke faɗa kamar yadda al-imam ibn jarir tabari ya rawaito babu wani hukunci da ke cikin suratul ma'ida face sai ya zama muhukami ne ana aiki shi ta sauka ne kamar yadda ya tabbata masrafun nabi sallallahu alaihi wasallama min al abin da minal hudaybiya ya da zina amalu qawmin uqulhu inda yake ba dukan ta aka sauka lokaci ne ba wata an saukar da su a wannan lokacin wasu kuma ayoyin daga baya amma dai farkon ta ya fara sauka ne dawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga hudaybiya daga surun hudaybiya din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo a lokacin ne aka saukar da ita da ka da'awar a ce ga wani abu ya share ta abu ne mai wahala kwarai ko ya share wani kunci da ke cikinta waƙad hakama bi mujibiha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma sahabbai sun ci gaba da hukunci da irin abin da ke cikin wannan hukuncin ba'da bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka abi Musa al-Ash'ari wa qarrahu sahaba Abu Musa al-Ash'ari ya taba aiki da irin wannan hukuncin kamar da Qur'ani ya bada labarin a zamanin yana yana gwamna a kasar Kufa ya yi aiki da irin wannan wasu musulmai sun fita kasuwanci tare da wasu wanda suke ba musulmai ba ya kuma sa an irin wannan rasuwar wanda yake nuni zuwa ga hukuncin ya ci gaba da gudana ke al al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya tattauna sosai akan wannan aya waɗannan ayoyi ya fitar da fa'idoji da yawa a cikin su uwa suna kuma su karanta wanda yayi wata magana kwatankwacin wannan cewa babu wani sahabi da ya ruwaito cewa an shaye ko ko wani daga cikin manya-manyan malaman cikin tabi'ai masana tafsiri ba su ruwaito ba da haka wani kawai daga baya ya ɗauki wata aya ya gwara ta da wata kawai ya ce wata ta soke wacce ba a kowace aya tana da mahallinta kuma muhukama ce wallahu ta'ala a'lam malam ya cigaba da cewa wa min hadha aidan ma hakahu Allah subhanahu haka daga cikin irin wannan kuma har ila yau ma hakahu Allah subhanahu fi qissati Yusufa min istidlal ash-shahid bi qarinati qabd al-qamis min dubri min dubrin ala sidqi abinda Allah subhanahu ta'ala ya bada labari cikin kissa Annabi Yusuf alaihi salam na amfani da aka yi da dilala ta shahidi akan cewa idan riga ta yage ta baya to yi su buke da gaskiya wasu da shahidun min ahliya da muka ji ajiye ko in kana qamisuhu qudda min duburi fa kadhaba wa huwa min as-sadiq kaga tayi da'awa ne da'awar ta cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'a menene sakamakon wanda yin nufin alfasha da iyalin da matarka tai mushi kaga wannan shine da'awa da take to da awar da kai kamar da annabi yake fara da za a ce mutane duk da da suka yi a basu da an ba mutane da dama hakkin da ba nasu da sai wannan da'awa sai aka nemi ta tabbatar da da'awar babu ba ta da wata hujja da ta tabbatar sai wani daga cikin shahidun min aliya kamar yadda ibn mas'ud yake faɗa al-imamu eh, al-imamu da al-imam ibn qayyim ba da labari haka ibn al-jawzi a cikin al-azkiya cewa mutane uku sun fi kowa zurfin firasa a duniya na ɗayan su shine wannan shahidin min ahli al-umma shahidin min ahli ya daga cikin tani masu karfin firaka na biyu kuma shine matar fir'auna da take ce ta ce wa Allah ta ce wa ta ce wa fir'auna asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada wannan hangen nesa da sai ka duba amfanin da annabi Musa ya wa duka al'ummar a ta ayyan fa'ana wannan sirata da kai ana ganin ta a matsayin wata mata mai karfin ba. yace na uku kuma shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da firasarsa ta sa iya zaɓo Umar a matsayin halifa a bayan shi ba a taɓa ganin wani wanda ya ayyana wani shugaba a bayan shi da ya abin da dace irin yadda Umar ya yi kamar yadda Abubakar ya ayyana shi ba irin wato yadda ya za a ce wani gwamna ya yi endosin wani na bayan shi ko ko shugaban kasa ya endosin mataimakin shi wane ne ya taɓa endosin wani aka ci nasara irin yadda aka ci nasara game da Umar babu zaka wannan wannan mutum akwai sabani akan wani tsoho ne wani yaro ne wani wace ne duk wannan saban da malaman fiqh suke fada malaman tafsiri suke faɗa ba shine damuwa mu ba kawai dai shahidun min ahliha in kana qamisu qudda min dubr fasad fasakazabatu min na sadiqin domin annabi su Yusuf shi ma ya ce ban bal hiya rawadatni an-nafs ya ce a'a ita ce take ne na ita ce take ne na Sun da shigo gidan take mu abubuwa yau kuma su wata kulle ko ina ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza sai aka ce to idan riga shi ta yake ta bayan to alamar shi yake da gaskiya ta yi shi shine da ya zo guduwa ne ta dawo shi ta yaga mai riga idan kuwa riga shi ta yage ta gaba ne to da ya zo zai auka mata ne ta zo kare kanta ta yaga mai riga to wannan tarasar ba ƙanƙanuwa ba ce aka yi aiki da ita kuma wa kadhibil mar'ati aka gane ƙaryar mace aka ce innahu min kaidikun inna kaidikun la aka ce ai wannan makinci mata ne wa Allahu kana hariban muwalliyan ya juya ne zai gudu fa adrakatu al mar'atu min wara'i matar ta rike shi ta baya fa jabazatu ta fusgo riga fa qaddat qamisuhu min dubrin sai riga ta yake ta baya fa ulima bi ah, fa'alima bi eh, ba'aluha ko fa'alima ba'aluha wal hadiruna duka. zaka sai mijin nata da shi da sauran wanda suke wurin suka gane gaskiyar annabi yusufa wa qabalu hadal hukuma kuma suka ashi wannan hukuncin daga shi a shahidu waja'alu dhiba waja'alu dhanba dhanbaha aka ce to ita take da zunubi wa amaru hadal tauba aka ce ta tuba ga Allah wa hakahu Allah subhanahu wataala hikayata muqarririn lahu ghairi munkir Allah ya bada labarin wannan abun ya ruwaito labarin cikin alqur'ani hikayata muqarrir yana ne tabbatar da shi ghairi munkir ba tare da yakin kariya wa ta'assi bi zalika wa amsalihi fi ikrarillahi lahu ana kuma ko daukan irin wannan ai aiki da shi idan Allah ya ikrari ya tabbatar da abu ko adalin inkari bai inkari ba la fi mujarrad hikayati wato tabbatar da abu Bawai a cikin tsurar bada labarin bane a cikin da Allah ya bada labarin yace sun yi hukunci iri kaza Allah bai ce hukuncin maras kyau bane to wannan ikrarin da ya yi shi za a bi fa innahu idza akhbara bihi muqirran alayhi idan Allah ya labarta wani labari a cikin alqur'ani kuma ya karara shi wa musbitan ala fa'i wa musniyan ala fa'i aka yaba wa mai aikin wa madihan lahu aka yabe shi jalla ala ridahu bihi nuni zuwa ga Allah ya yarda da abu wa annahu muwafiqun li hukmihi wa mardati kuma ya dace da hukuncin Allah ya rake da Allah mala yace falyuta dabbar hadal mawdu dalle ka tsaya kula da wannan kaida shi ne tsada kwarai a cikin yadda ake da dabbar alqur'ani qur'ani yana bada labarai abubuwa da dama ka dinga lura da inda qur'ani yake sun ce kaza sai suka ce kaza me ke biyo bayan wannan cewa idan siyasan ya zama na yabo ne na madubu to duk abin da ke cikin Qur'ani ya dace shi kenan idan ko Qur'ani bai da wannan abin ba sai ya tsaya ya bai da ya bada amsa idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah kaga Allah ya faɗa sun sun ce mun shaida kai manzo ne sai Allah ya maza ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulullah saboda wannan gaskiya ce suka faɗa amma ba su yi ta dan Allah ba sai da Allah ya ba su amsa wallahu ya ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakadibun amma kuma muka yi tare da kawai da cewa Allah ya kai wallahu ya yashhadu innal munafiqina lakadibun to dan shi ma ya ya soke annabtar manzon Allah ke amma da ka sai da yi islai wallahu alamu innaka la rasuluhu su ne da suka faɗa ba dan Allah suka faɗa ba kuma gani kalli maganar ah, balkisu da aka ce kamar da take ba da qur'ani ya fara sun nan da cewa inal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yafalu in wannan tunda ya dace da gaskiya qur'ani bai bai mai da martani a kai sai ya wuce kawai to irin wannan sanan da yawa aka bar ka cikin alqur'ani qur'ani ya yi da magana da tai cewa sarakuna in sun shigo gari ga abin da suke to da ba haka bane abin da suke da sai qur'ani ya ba su amsa da da suka ce lahi maglula sai Allah ya ce kullat aidi wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuka kai su sun fado lahi maglula dan su nuni zuwa ga cewa wai Allah yana da ruwa ta'ala Allahu amma yakunna uluwan kabira to amma Allah sai ya kore wa kanshi wannan muguwar siffar da suka danganta mishi kuma a lokaci guda ya tabbatar da kashi siffar hannu bal yadahu mabsuka kai su ne marowata kuma Allah ya tsine musu akan wannan magana to haka Qur'ani yake irin wannan idan kana tadabbura al-Qur'ani zaka ga irin wannan al-shay al-kathira min duk inda kaji Qur'ani na ruwaito ko hakaito za ta zancen wasu to zaka ji a ciki akwai wato a hikimomin irin wannan matukar ya zo fi siyaqil madhi to Qur'ani ya yarda da wannan abin to Allah ya yarda da wannan hukunci za a yi aiki shi yana ishara zuwa ga wato asalin yadda da abin da Allah ya shi ne na yake kusanta mana da Allah ya da labarin annabi yusufa ga abin da wannan shaida ya faɗa a kansa cewa a yi kaza a yi kaza sai bai kore ba da wanda cewa Allah ya da abin da suka yi kenan kuma Allah ya da za a iya aiki da irin wannan shaida ta ƙarina wajen yin hukunci shi ne ce wannan wurin lallai abin lura ne ibn ya ƙara yin wannan magana ya yi dabdala a kanta sosai a wurare daban-daban musamman a cikin kafin shi badaiul fawaid wallahu ta'ala malam ya ci gaba da cewa a fa na nafi'un jiddan wannan zai maka amfani kwarai walau tatabba'ana ma fil ƙurani wa sunnah wa amali rasulillahi sallallahu alaihi sallam. wa ashabihi min zalika da tsara. da za mu tsaya mu tabbiyar abin da zo a cikin alqur'ani da sunna da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabban shi da wannan karatu akan ƙarina da allau da firasa shi da yi tsawo da yawa wasa asa an nufrida fihi musannafan shafiyar insha Allah ta'ala yace kuma ina fata ina sa rai Allah ubangiji ya bani dama zan yi wani littafi daban akan shi shine aka ke ana tunanin wani littafin da yake shara akan shine at-turuqul hukumiyya littafin da muka ishara a jiya wanda ya gina shi akan bayani akan wato ka'idoji da dabaru da ilmomi waɗanda ake bi wajen gudanar da siyasa da shugabanci da alƙalanci da makamantarsu wanda kamar za ka iya cewa ci gaban aikin da malamin ku ne ibn taymiya yana littafin asiyatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya wanda shi kuma ya gina shi akan asalin mulki da gudanarwa shugabanci da yadda ake gudanar da shi yadda ake raban arzikin ƙasa da yadda ake yin yadda ake shugabanni suke suke yin hukunci da tsaye da hukuncin Allah abin nan wato haddi da kisasi da kuma yadda suke tsara gwamnati a bisa hasken musulunci wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu to shi kuma ibn qayyim da yazo sai ya dauki ya ba da muhimmanci musamman akan abin da ya shafi alƙali da kotu da rabon husuma da sulhu a tsakanin masu husuma da makamakinsu ya fi ba da muhimmanci akan wannan da kuma bambanci tsakanin siyasa ta adalci da siyasa ta zalunci wato shugabanci wanda a cikin shi me ke haifar da adalci menene alamun ana yin adalci ne kuma abin da ke nuni akan ana yin zalunci a cikin shugabanci wanda ya daga cikin littattafan musulunci da suke magana akan abin da ya shafi political science political economy abin nan public administration za ta samu theories da dama wanda suke ana aiki da su yanzu a boko sai ka tara suna da asali a cikin musulunci kakan wannan karatuttuka amma abin takaici yake ba ba musulunci ake yanzu yadda ya kamata a yi shi ba ba kuma damuwa aka yi da tura na addinin musulunci ba sai ka ga wannan tafi an basu kawai sai dai ga ustazai su ne kawai suke dabdala a cikinsu amma sauran mutanen duniya ba ruwan su ma da su ba ba su ma san akwai waɗannan ba. domin waɗannan malaman su bin taimiya su bin kai ba wai malamai ne zalla yadda ka san malami haka sai dai limanci da sallar gawa da karantawa islamiyya malamai ne a distantan kuma za ka iya cewa yan boko ne ma'ana sun san rayuwa da ilmominta sun san tattalin arziki kasuwanci zamantakewa al'adu tarihi kimiyya da fasaha noma kiwo kamar yadda shi bulkai ƙwararren masani ne na magunguna da cututtuka da yadda ake warkar da su za mu zo mu ji abubuwan da zai kawo a nan gaba in Allah ya kai cikin babuka na tubu game da bayanai akan magunguna da cututtuka kamar shi ibn kimiya kusan zaka ce komai da ruwanka ne a ilimi a zamanin da yake rayuwa babu wani ilimi a wancan zamanin Fati aka ce waɗanda ake ganin su ruwa wato expert a wannan ilimin sun suka bi suka zauna gaba yin taymiya sai su zama kamar yan islamiyya a wannan karatu kuma shi ba abin ma da ya sa gaba bake ma'ana ka karata zama kai malamin lahawu ne ko kai malamin physics ne ko malamin lissafi ne ka zo gaba yin taymiya shi kuma yana karantar da tauhidi nan da aqida da tafsiri idan ya tabo bangaren ka sai ka ji a shi kai ma kana da bukatar wannan karatun na wajen shi wannan da gaske abu da yana shirin gima da wani babban malamin shi ne Abu hayya yana da tafsiri ya tama ibin Taymiyyah zambo saboda ibin Taymiyyah ya ce yana da abin na eh, cin gyara da ya yayi masiba wai a cikin alkitab wurare sun fi guda 70 shi kuma yana kaddasa siboyi a matsayin shi na malamin ba baya ganin girman wani kamar girman siboyi sai sai ya dauki tsana ya kara ta akan ibn taymiya ya tacci mishi mutunci har a wakoki duk suna na a da kafansa almuhim waɗannan malamai na musulunci wanda suka rayu musamman daga wannan makata ibn taymiya albarkarsu suna da yawa alkhairu suna da yawa da haka muke wa junan mu wasici da cewa mu dage wajen karanta littattafansu da sanin ilmominsu babu shakka za ka samu ilimi mai ɗimbin yawa wanda zai maka amfani a rayuwarka kuma ya gyara maka imaninka ya sama maka da makowa mai kyau insha Allah Allah ya saka musu alkhairi malam yace wal maqsud tanbihu ala hadihi asalin dai manufar ita ce yin tanbihi yin wato fadakarwa akan eh, tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa iktibatul ahkam al-sirri da kuma fitar da hukunce hukunce daga cikin tarihinsa wa maghazi da yaƙe-yaƙensa wa qa'ihi da karin da aka yi da shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara mushi da aminci sai malam ya gama wannan tattaunawa da yake yi da kuma takin layi yake walamma aqarra rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ahla khaybar fil ard yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa da mutanen khaybar cewa to ya ba su dama su ci gaba da noma wannan gonaki nasu kana yab'athu kullu amin man yakhrusu alaihim as sai yana turawa duk shekara idan lokacin da amfanin gona ya riga ya samu lafiyar abin nan tsuransa da komai wanda an tabbatar in ba wata annoba ba insha Allah ya kai kaka abu ta riga ta yi ba amma amfani ya riga ya yi kyau an san inda aka fuskanta to yakan tura wanda zai je yayi ya khurusu zai je musu alkharas wato zai je yayi abin nan kenan a estimation ko kirdado zai je kirdado a auna gona kaza eka kaza ce kuma ana ganin za a iya samun amfani yawa kwantiki kaza da aka rabin shi ko 10% shi zai zama kaza ke kenan kirdado fa yanzuru kam yujna minha yaje duba me za a iya harvest me za a samu daga wannan gona fa yudam fa yudmuhum nasibal muslimina fa yudammiruhum nasibal muslimina wa yansarifuna fiha wai ta fara sunan sai a sai ya karɓi na musulmai ya ce to na musulmai abinda za mu zo mu asa sa abin ku kaza ne idan an girbi sauran kuma kuna iya ci gaba da amfani da abin da yake cikin naku wa kana yaktafi bi kharisin wahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan takaici da mai yin kirdadu mutum daya wanda yake masani in ya kirdadanta ya ina da hayyar mutane suna yi da wannan al'ada inda ake noma musamman an zama ana tarayya a ko ففي هذا دليل على جواز خرق الثمار البادي صلاحها كثمر النخل wannan yana nuni zuwa ga halaccin ainihin wato a yi kirdadan ɗan itace ko amfanin gona a lokacin da ya zama nagartashi ta bayyana kamar da ake ma bishiyar dabino wa ala zawabi kasa mata istimari kharsan ala rukusun nahal kuma da halaccin araba in an yi wato musaƙa. ko an yi muzara'a a raba kayan tun yana kan uwarsa tun kafin ba a girbe ba a raba da kunyaki kenan misali ko a raba da yawan tsabar da ke kan zangarniyoyin ko kuma bishiyoyin a ce to bishiya kaza da kaza na wane ne su ne suke matsayin 10% ko 20% gwargwadon yadda aka aka yi wato agreement wa yasiru nasibu ahadul mushrikina ma'luma wa in lam yatamayyaz ba'du للتاريخ أعاد الشريكين معلومة وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء إذا ما قوة أتكين ما ستاريه قدابي أن تنمي ربيش كودا قوة ba iya tantancewa keke da keke ba saboda maslahar wato samun ci gaba da bunƙasa shi لا ala كما kuma wannan dalili ne akan cewa idan aka yi wannan rabo din to ba siyarwa ba ba ciniki ba ne a rabu ne kawai za ka zai da haka inda ciniki ne za a ce idan an rabu babu canzawa ko albayyana bil khiyar malam ya ta farrafa amma rabu ne kawai da daga baya idan aka ga cewa rabon bai rabu ba za a iya gyarawa ta yi a da aka raba ɗin ana ganin kunya biyar ɗin nan za su ba da buhu kaza sai kuma amfanin ya ƙara bunƙasa ya wuce haka Kuma gani gane babu laifi a canza equation yace a wa da jawaz faɗi iktifai bi kharisin kuma ya halarta a taƙaice da mutum ɗaya ya ba da bayani na kirdado ba sai an samu biyu ko uku ba ba kamar yadda mutane suke misali idan za a yi ma mota ko gida kuɗi musamman na gado sai a ce sai an samu masu sanin kima mutum uku ko haka yawanci ake a ce sai wani ya ba da farashi a sake nemo wani shi ma ya ba da farashi a sake nemo wani shi ma ya ba da farashi sai a ce a ɗauki na tsakiya idan mutane sun amince da haka wannan babu laifi amma dai mutum ma yana iya kisa wa ala anna liman eh, anna liman istimalu fi yadi an yatasarrafu fiha ba'da al-fasl ah, haka kuma ya halatta wanda yake rike da shi manoman da yake rike da gonar idan aka zo aka yi kirgado to daga nan zai iya tasarrufi a cikin abin da bai wuce na shi ba zai iya fada fada ɗiba yana siyarwa gonar tumatir ce an zo an auna an ce to shikenan ana ganin za a yi kwando ɗari hudu kwando ɗari shine naka kai ma'aikaci kwando ɗari uku shine na mai gora misali in haka aka yi agreement to daga nan da aka wannan awon kai kana da damar ka fara ɗiba naka kana siyarwa ana kirgawa ana rikodin cewa ka ɗebi kwando ka ga misali ina fata mun gani yace kuma a wa ala anna liman istimaru fi yadihi an yatarafa fiya ba'da al-kharj wa yadmana nasiba sharikihi alladhi kharasa alayhi amma ya tabbatar ya kiyaye rabon wancan abokin aikin nashi abokin tarayyarsa mai gona kenan kamar yadda aka auna kar ya wuce kar kuma ya dinga ɗiban wanda ya fi kyau yana barin mara kyau falamma kana zamanin umara zahaba abdullahi ibnuhu ila malihi bi khaybara zamanin khalifancin umar dan khattab radiyallahu anhu tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutanen khaybara suka ci gaba da yin wannan abu duk shekara ana tura musu shine har wata rana aka tura musu wani mai au suka je za su bashi cin hanci ko cewa da Allah ya taimaka ga wani abu abin nan da ake cewa alhini ko ga wani alhini ya taimaka ya dan ya dan ƙara zero a gaba kawai yace to da kuke ganin ba wanda ba na kauna a duniya kamar ba na kauna ku saboda kafirci kuma na fi wannan manzala sai kuma alaihi fiye da kowa a duniya shi amma wannan ƙaunar da nake mishi ba ta sa in yi san kai akan shi ba Ƙaunar da bana muku ba ta sa kuma su ce ku ba na son komai na ku ku bar ni kawai na aiki saboda yahudawa sun daɗe suna yin bakar a harkar musulunci jama'a za mu zo mu ji irin abubuwan da suka yi ta yi wancan da aka musu guda uku nan na ijila'i saboda saboda shine ya kai karke ne amma kafin nan sun yi munafurci iri daban-daban wa musulunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi tun daga kan ziga ansaru da kawo makarkashiya da kawo shubha har zuwa mene har zuwa zuwa tambayoyi dan su rikita musulmai dan su dan su kawo shubha a cikin musulunci har zuwa su musulunta da safe da yamma suke sun yarda sun sai sun shiga amma sun gane ba kyau musulunci har kuma ta kaiwa sun yi manzo sun sallallahu alaihi sihiri wanda wannan abin nan ba yahudu ya manzara su kama siri kuma ya kama shi ah, da kuma irin makarƙashi yadda wancan babban kafiri mai sunan shi ka abubuwan ashirar ya shirya manzara su tare salama har kuma suka kai ma ƙoƙarin kashe shi nan da ji wanda aka mishi a yankin birnin da zai da kuma uwa uba suka sa mishi guba a cikin nama wanda wasu malamai suna ganin dalilin mutuwar manzara su tare salama kenan to haka suka dinga irin wannan makirci to shikenan haka dai aka tafi da su har zamanin manzo Allah ya kaura sallallahu alaihi wasallam sai na Bakar ya halifancin sa shi ma ya kaura radiyallahu anhu zamanin Umar ana zaune da su irin wannan zama na doya da manja shikenan wata rana Abdullahi dan Umar yana da gona a cikin waɗannan gonakin sai ya je ya duba ta ya aiki a cikin ta fa adau alaihi sai suka tare suka rufe shi da duka suka ji mishi rauni wa alqawbu min fawqi baiti suka wurgo shi ta saman wani gida har ya karye a hannunsa sai da aka mashi ɗauri fafakku ya dahu wa ajulahu suka karya masa hannu fa ajulahu umaru min ha'ila sha shi ne yake ke dama aka ba shi labarin cewa dama manzala nama ya yi wasu cewa addinai guda biyu ba za su rayu a cikin zutul arab sai da sai dai musulunci kawai sai umar ya samu hujja yake to shi tashi daga nan gaba ɗaya. ku kama hanya ku tafi kasar sham wa qasamaha baina man kana shahida khaybar min ahli hudaybiya wannan wannan filaye a lokacin sai Umar ya rarraba su ya baiwa duk wanda ya je khaybar daga cikin musulmai waɗanda suka je hudaybiya suka dawo sannan aka je eh, abin nan da su sai aka rarraba musu aka ce dama asali haƙƙin su ne amma aka tattara shi aka bari ana karɓo aka yi wannan wato jinga da kafiran ana karɓan rabi to yanzu tunda an kore su su suka cancanta a basu sai aka babba su aka raba musu wannan hadisi ne tabbata yana cikin sahih bukhari da musnad imami ahmad wanda ya rubuta kissan wannan abin da Umar dan Khattab ya musu radiyallahu anhu malaman tarihi wadanda ma ba musulmai ba anthropology suna da wasu bayanai akan cewa waɗannan yahudawa na khaybar an bi sawun tarihinsu su ne asalin yahudawa da suka kafa ingila ingila wannan ƙasa ta ingila ta suke matsayin babbar shekariya yahudawan haibara da suka bar haibara suka koma sham daga can dai suka dinga taihi suka dinga fagamniya su shiga nan su shiga can har dai daga ƙarshe suka tuki yayin da zaki cima ingila su suka kafa ingila haka dai ake faɗa a cikin bincike na anthropologist wallahu ta'ala kuma dai yayi ne yahudi da suke mutanen banza ne tsinannu ne la'anannu ne waɗanda suke kawo wa dukkanin duniya shi ba wai sai musulunci ba jama'a shi da sai kawo duniya ba kankani ba suna kawo barna iri daban-daban ah, suna suna suna haifar da barna a cikin addinin mutane a cikin tattalin arziki a cikin kiwon lafiya a zaman lafiya komai da ka sani don misali limasalihi don interest ɗinsu kawai za a ce su suke mallakar duniya su suke tattalin arziki su za su haɗa ku fara su kai muku da makami su za su zo su kawo cututtuka kuma su kawo muku magani don ku siya su samu kuɗi su ne komai da kasani hatta addinin musulunci sai da suka yi ƙoƙarin su shiga su ruwa da tsaki a cikin shi tun daga zamanin abdullahi ɗan saba har zuwa yanzu ba su fasa ajiya nake sauraron tafsirin wani daga cikin malamai wanda suke tafsiri a nan garin shine malam bashir lawal muhammad wanda yake a nan masallacin kanja hafizahullah hajjiya bil munasaba ya bi tarihin abinda yahudawa suke ta yi wa musulunci na makirci karkashin faɗin allah walan tabda an kal yahudu wannan nasara hatta tattabi alilatan da kuma faɗin allah cewa hasadan lil indi anfusi hasada da yahudawa suke yi da musulunci ba kan kaluwa gaba da ba idan ka samu halin bin ah, waɗannan tarihohi za ka samu waɗannan bayanai muka nemi kasa su kwatan kusan irin wannan da malam bashir ya ajiya wani abu na manta ban faɗa mana ba a nan ne. bayani akan surti yusufa alaihi salam da tafsirinta, malam dawud abbahiri namu na nan da rahmatin salafiya hafizahullah yana yau mata tafsiri jama'a wanda kuma surti yusufa ɗin ita ake karantawa ana binta kuma ana fitar da fawa'id da ke cikinta ‘yan uwa maza yana da kyau su ma Ki yi ƙoƙari su samu wannan tafsirin da kuma ana sa lasifika za ka iya zauna ka saurara kuma ana recording ɗinsu ana saka su akan yanar gizo akan youtube za ka iya bi daga baya ka sauke shi ka saurara don ka samu fa'idoji domin shi ma malam yana ƙoƙari sosai wajen fitar da fikihun da ke ciki da bayani akan alaƙanta abin da ke cikin tsoron da contemporary rayuwar da muke a yanzu za ka samu fa'ida mai ɗimbin yawa insha Allah Allah ya sa mu dace za mu saurara a saboda kan gaba ne sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi inda yake cewa faslun wa amma hadithu fi aqd dhimma wa aqd al-jizya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله